Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba goma ga watan Mayu na shekarar 2022. cikin shirin za a ji cewa wasu al'ummomi da rikici ya ɗaiɗaita a jihar nasarawa sun buƙaci gwamnati samar musu da tsaro don su koma yankunansu sai kuma shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun ƙasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan tura Nazi a yakin duniya na biyu. Amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda koma baya a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni sha hudu da farawa. A wani jawabi mai zafi na mintuna goma a gaban fadar Kremlin, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda ya kira kasashen yamma masu da'awar jagorantar duniya waɗanda suka kasance kawayen rasha a yakin duniya shekaru tamanin da suka wuce kuma ya ce makomar ɗan adam na wani abin da ya kira mataki mai sarkakiya shugaban na rasha ya ce an ƙaddamar da yaƙi na gaske akan ƙasar mu ta haihuwa faretin na red square ya kusa yin armashi da ya saba amma babu shakka an rage shi daga yadda aka saba yin bukukuwan na ranar tara ga watan mayu na nasarar kawance a turai a maimakon jerin tankunan yaƙi na zamani wani tanki samfurin 2 vintage t34 irin na yaƙin duniya na biyu aka tuka a cikin dandalin an soke shawagin burgewa na jiragen yaƙi da aka saba yi masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke new york a jiya talata sun ce a baiwa wata tsohon mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyar kimanin dala miliyan biyar bayan da suka cimma matsaya cewa donald trump ya ci mutuncinta a baɗalance shekaru ashirin kafin ya zama shugaban ƙasa amurka sannan kuma ya ɓata mata suna ta hanyar yin watsi da haɗuwarsu a matsayin ƙarya. masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara da suka hada da maza shida da mata uku sun yi watsi da ikirarin e. jean carroll mai shekaru saba'in yanzu cewa trump ya yi mata fyaɗe a ɗakin saka kaya na babban kantin sayar da kayayyaki na backdrop goodman a new york a wani lokaci a shekarar 1996 amma sun yanke hukuncin cewa ya baɗalance ta inda suka ba ta kimanin dala miliyan biyu kan wannan zargin. sun kuma amince da baiwa carol karin dala miliyan uku saboda ikirarin da trump ya yi akai-akai a bainar jama'a da shafukan sada zumunta cewa zargin zamba ne kawai da shaci faɗi trump ya soki matakin yana mai jaddada cewa bita da kulle ne wannan hukuncin abin kunya ne ci gaba ne da bita da kulle da ake yi mafi girma a tarihi ya wallafa a dandali na sada zumunta na true social ya kara da cewa ni ban san kowace ce wannan matar ba abin da ya faɗa kenan game da carol labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen kasar china jiya talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na kasar china cewa sun tunkari wani yanki na tekun kudancin kasar china inda sojojin ruwa na india da kasashen asin da ke gudanar da atisaye. wani kwararre mai zaman kansa a vietnam ya ce bisa ga dukkan alamu china na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayin sojan ruwan a iya fahimtar mu jiragen ruwan na kamun kifi ne da na kimiyya na kasar china suna gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da ayyukan yau da kullum a yankunan tekun da ke ƙarƙashin ikon ƙasar China. ji ma'aikatar harkokin wajen China dangane da buƙatar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gabatar ta jin ta bakin su. ina jima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jihar nasarawan najeriya inda biyo bayan wani rikici da ya haddasa wasu al'ummomi a ƙaramar hukumar kokuna wurin hijira yanzu sun buɗe hannayensu ga gwamnati domin neman taimako zainab babaji na ɗauke da wannan rahoton Al'ummomin ƙauyen tattara da sauran ƙauyukan da rikici ya shafa a ƙaramar hukumar kokona a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta samar musu da tsaro don komawa yankunansu don yin noma. Kusan makonni uku kenan da wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya sanadin rasa rayuka da kone-konen gidaje yayin da mutanen ƙauyukan da ke kewaye da garin tattara suka yi gudun hijira zuwa garin garaku shalkwatar ƙaramar hukumar kokona a jihar nasarawa wani mai suna musa bala wanda ya rasa 'yan uwansa aka kuma ƙona gidaje da dama ya ce jama'a na zaune ne cikin tsoro da fargaba dalilin da ya sanya kenan ba su iya komawa ƙauyukansu ba gashi kuma damuna ta kankama za su fara aikin gona an bukata da kukanmu shine abubuwan nan da sun faru gwamnati ta iya taimaka ta kawo abinci amma gwamnati ba su tura jami'an tsaro zuwa waɗannan ƙauyuka kamar tattara angon barau kama kama yanda da ɗaya kewaye iriyan din manoma na wannan yanki ba su iya koma gidajensu domin su ci gaba da ayyukan gona ba wannan an kone musu gidaje gwamnati su dan samu dan little abin da zai taimake su su yi gini mu yi addu'a Allah ya bamu salama. Ardo Aliyu na karamar hukumar Kokona ya ce sun yi zama na sasantawa kuma da yardar Allah ba za a sake samun rikici ba. matakin da aka ɗauka yanzu nan ba hmm. a kan cewa gefen madoji za a samu kama mutane mutane goma gefen mu filani ma za a samu mutane goma kwamitin kenan hmm. akwai kuma yanzu mofil yanzu suna nan yanzu a wajajen duk filan suke wannan gefen duka mun neme su mun yi zama da su da yaran su da su iyayen duk mun neme su akan barna na da gangar dan shine yake ka rikici misali barna hmm. na da gangar mun ce duk wanda muka samu labari yayi wallahi Allah ba za mu bar shi ba kuma su ma duk inda akwai labi su daina toshewa kowa ko ya yadda da haka an sa hannu kowa ya ce ya yafe sai aka ce to yanzu a koma a zauna gudun, saboda lokaci yanzu ruwa ne a koma a zauna saboda a samu a yi noma in dai har an bi hakan gaskiya babu wani damar da zai kara tashi a wannan gefen insha Allah. Mm. Kwamishinan yada labarai da al'adu da yawon shakatawa na jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya ce gwamnati ta nada kwamitin da zai rika sasanta tsakanin waɗanda ke zaman doya da manja don samun zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Gwamnati ta ɗauki mataki ma tun kafin wannan rikici ya zo. Mun wannan rikici na tattara bayan mitin da muka yi a ƙarƙashin mataimakin gamna a kan kwamiti da aka naɗa saboda lura da wannan harka na makiyaya da manoma kuma a yanzu security an deploying nasu an kai su wuraren bayan an tanada musu hanyar su koma gidajensu su ci gaba da noma wannan kwamiti za ta zagaya state gabaki daya kowane karamin hukuma ta sake karfafa zaman lafiya. Duk da kokari da gwamnati ta ce tana yi wajen magance tsaro dai yankuna da dama a jihohi na fuskantar nau'uka daban-daban na tsaro kamar kashe-kashen mutane, kisan dabbobi da sanya musu guba, ƙone ƙonen gidaje da barnata amfanin gonaki da ke buƙatar agajin gaggawa da magancewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. a gaida zainab babaji har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu ga hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya boka turk ya faɗa jiya talata cewa a iran ta yi ta kashe mutane sama da goma a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara akalla mutane 209 ne aka kashe a kasar tun daga ɗaya ga watan janairu musamman saboda laifukan da suka shafi muggan kwayoyi sai dai wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce mai yiwuwa adadin ya zarce haka turk ya ce ya zuwa yanzu a cikin wannan shekarar mutane sama da goma ne ake kashewa a kowane mako a iran lamarin da ya sa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi aiwatar da hukuncin kisa a duniya. daga ƙarshe gwamnatin kanada ta ce ta a aniyar cimma burinta na karɓa akalla 'yan gudun hijiran afghanistan dubu arba'in nan da ƙarshen shekara 'yan afghanistan fiye da dubu talatin da ɗari shida ne aka sake tsugunar da su a kanada tun watan agustan dubu biyu da ashirin da ɗaya lokacin da kanadar ta ba da sanarwar cewa za ta shigar da dubban 'yan afghanistan waɗanda rayuwarsu za ta iya shiga cikin haɗari a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin taliban mai magana da yan hukumar shige da fice 'yan gudun hijira da kuma zama ɗan ƙasa wato ircc ya ce ya boa cewa kanada tana nan akan alkawarin ta na sake tsugunar da 'yan afghanistan arba'in nan da ƙarshen 2023 wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ayyuka a duniya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu a nan washington dc agogon muna cewa karfe uku da minti goma na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya. Inda shirin ya mai da hankali akan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafa wasu matan gwiwa su tashi su nemi na kansu. kuma mun karbi bakoncin dr husaina yusuf ibrahim mai kamfanin kwashe shara na husna first cleaning services a jihar kano da ke najeriya da kuma hajiya amina jummai gimba shugabar da farid center amina jihar niger kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'idin da dr husaina take cewa na farko akwai hukumar da muke aiki da ita da ta mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashi shara to kan kai wajen idan muka kwashi shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu zuba a the same time kan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani to daga nan za mu tashi a yau Dr. Hasfusaina kina bayani. Kamar ledoji, kwalabe, mhm. takardu wani lokaci ma kafin ma mu je mu kwaki taron tun da yanzu akwai yara da suke bi ita gidaje gidaje za ki tafi tafi sun je sun tsuntsun kuma suna sai da shi ana yin recycling da abubuwan da suke da mahimmanci tunda ita shara gaskiya jari ce eh, duk abin da ka samu a shara za ka iya sarrafa shi ka samu kuɗi. Haka Hajiya Amina? sun zo haka ɗauki fizos ne ma da su haka mhm. sai da suka zo muka yi ta tunanin me za mu koya mana suka ce a'a ai yin takalma za su iya ɗauka to da su na fara immediately after pandemic wai in ce a nemi abubuwan aiki wanda ya tsaya min a baya yake zuwa shi ya siyo so ba mu yi nauyin mu ce ne ya zama a designer outfit bane na koya ma zan ce shine za mu ce mu ma bari mu nemi fatan da kanmu mhm. ne da na yi ake na ga wayan sukan akwai wata labacin da ta bani eh, shula ko me bari mu yi abin daki daki bari mu bi daki daki to iyaya mm. kike samun kayayyakin da kike hada takalma da su abubuwan da kike bukata wanda ya zo shi ne master trainer dina da na dauko mm. shi ya zama min master trainer sai aike shi ya je a ba Mm-hmm. oja wuri biyu din nan mm-hmm. daga jos sai a ba mm-hmm. me yasa jos an ce abubuwa masu quality akwai a jos a ba kuma shi ma haka zaka samu wanda aka kera a Najeriya ko kuma wanda aka kera a kasan waje to kin ga kina da option wuri guda biyu din nan ne kuma ya fi cin shi ya je da kanshi zai san ya aika kuɗi dan kada a aiko mishi ba abinda da ba mu bukata ba eh, kuma ba za a iya maidawa ba so a ba da kyau ke samu. Ta komo kanki Dr. Husaina. Idan akwai matsala ɗaya da zan ji a ƙasashenmu masu tasowa da muke fuskanta a ita ce rarrabe nau'in sharan ko kuma kasafta wannan a ce takarda ne a ware shi daban wannan a ce roba ne wancan a ce kwalba ne shi ma a ajiye shi guri guda sai a gama komai wuri guda abincin da aka dafa ne duka wanda masana ilimin kimiyyar zamani suke cewa yana daga cikin dalilin da yake haifar da matsala na sauyin yanayi hakan eh to akwai wannan kan amma a gaskiya mutane yanzu sun waye duk da dai ba ainihin masu gida ne suke wannan abun ba mm. shi yasa nake ga miki akwai yara da ake kira scavengers mm. da kin fito da bola za su shiga su je su sa hannayen su duk da dai ba shi ne eh, daidai ba mm-hmm. su je suna dubu bola suna zazzaɓan abin da suka ga dama sauran kuma sai su bar mana mu mu ɗauka mu je mu gaba mm-hmm. amma da zai dace din a yi mutane su rinka kamar wato a tanadi kamar a tanadin abun zuba zuba shara a rinka zuba shara kala wajen uku ko biyu mhm. wanda yake akwai shara da take narkewa da kanta akwai kuma wanda lallai sai an sarrafa ta mhm. Hajiya Amina, zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tun da farko dai kin samu tallafi ne. Na biyu banda batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan takalmar nan. Wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a? da muka fara ya kame mu kasuwa. in ka fara shi haka a ka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba yana da wuya mutane su ɗauka a hannunka amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka siya yana da kyau Mm-hmm. daga ni na fara da kaina na yi kusan shekara ɗaya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana yana da inganci na zama ma mm-hmm. kaina mm-hmm. cewa ni ce nake advert da kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi to kin ga wannan da haka din muka fara cikar da shi kasuwa sai aka fara gani aka ce to amma kin ga inda ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba zo a nan ci a jabu ne a abun dubu ɗaya yin ga abubuwan da duka hada da shi zai fi haka da sun ga da na yi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa na dan fara ɗaukan wannan wa'yansu kuma kalubalen da na fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na so da ma'aikata kenan eh ma'aikata mhm. na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun ɗauke kafa me sai ka ga wayanda ake ko to ban ko zan ce an ci rani mhm. abu dai haka dai wani lokaci ma mun zo mun ci a ah, me zai 'yan matashi haka ga abokan iya sun shigo gari mun kowa wayansu ne daga can. ba daga nan kawai ba ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu suma exactly da haka ɗin. Hmm. Sannan kuma wani abu in ka siyar nan mai yanayin inda area ɗin yake mhm. sai ka ga ana son a siya amma babu kuɗi sai su ce mhm. to bari su siya yanzu ya biyu ko biya ko aka Matsalar talauci. <laughs> Matsalar talauci. Sai ga wannan sallan. wannan salon sai ga ya da kai. Dr. Husaina? Dama can kin karanci wani abu ne da ya jibinci harkar sharar ko kuma ra'ayi ne naki kamar yadda kika bayyana cewa tun kina yarinya kika sha'awar fara wannan sana'a. gaskiya ban karanta abin mamaki ma ni zane na karanta a <laughs> makaranta zuwa jami'a eh, amma da yake ina da sha'awar yin harkar shara mm-hmm. ya sa ni shiga mm-hmm. na zama matakan ko gaskiya da na fara kwashe harkar shara. To kamar daga wannan lokacin yaya kike cuɗanya da masana da kuma mutane wanda a wannan bangare musamman kasancewar yanzu an sa batun dumamar yanayi sauyin yanayi kan gaba kuma shara yana taka muhimmiyar rawa a wannan fanni na rayuwar mu. Yau da gobe mhm. <laughs> aka ce ta ki wasa. Mm, mm. Ni kai na kan yi karatu a kai duk da dai akwai ma'aikata na da wasu sun san harkar. Sai mhm. je mu tattauna mu san me ake ciki sannan akwai association da nake ciki mhm. na yanayi harkar gurɓacewar yanayi mukan je conference a kai so ba wani dogon karatu nake yi ba amma na san dai abin da ya kamata in sani a daidai gwarwari. Hajiya Amina wannan tambayar taki ce. kin ga wa'yansu idan suka mata suka fara sana'a zaki ga za a fara tsangwamar su ana kallon su a ce sun kauce hanya ga zaki ga kina sana'ar takalmi ko makamancin abu haka ko ga mm, iyali alhamdulillah eh. kin san ko me kai mhm. ba ka fadakar da mutane abin da yake ciki yake gudana ba ka san cewa wannan abin zai zama ba koyin da yi ma yan uwansu amin yaran su mata ko kuma a ce uwa mata haka dai especially zai abin amfani ne shine kin kamar na gaya miki nema sai da na ɗau takalmi ina sa da kaina mhm. in aka zo ina iya bugun kirjin ce a ido na ne masu tserawa suka yi mhm. ni ma ina nan tsaye Sai mhm. ga kuma at the end of the ni ma na zo gashi na amfana ni da nake mata aure ce ina da ina ina da kusan jikoki zan ce don inda mutum ya kai da shekaru mhm. hakanan mhm. ba zan so in ce ga ashe zan dauko na in ɗauko ta in ce na koya mata abin da ba zai amfani ta fadakarwa in kai ma jama'a za a ɗauka alhamdulillah kuma idan mutane na ta buɗewa ka zauna haka ga ka da yara a gida ba wanda yake wani sana'a mhm. ba an fara tashi irin wannan rayuwa in hajji ka san abin da za ka je ka koya a nan to ya wadata da fadakar da mutane. Masu sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To da haka ne kuma za mu karkare shirin ciwon ya mace na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Jummai Gimba da kuma Dr. Husaina sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. To a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da awal gaba zai kama na sharhin jaridin kasar Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar kamaru tribune an da ta ce a dar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan ɗauke da cutar nan ta hiv wanda ake kira kanjamau yanzu dai kuma lafiya ta kasar kamaru ta ce ana yin wannan gwadin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar dusahel ta arewacin kasar ta kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar kamaru kuma farkon shugaban kasar alhaji ahmadu ahijo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar senegal shi da mai ɗakinsa wanda har yanzu gwamnati bata ba da wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata ahmadu ahijo kasar ta jamhuriyar kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar mutation an da ita kuma ta ce har yanzu dai tsuguna bata kare ba a jihohin 'yan ware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu jaridar the guardian post kuma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura waɗanda suke yi ta wayar salula a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar an da ita kuma ta tabbatar mana cewar hukumar kwallon gaba ka ta nahiyar afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na olambe da ke can birnin yawon domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarin ku sannan kuma da dama suka jikata a wannan turmutsin jaridar afirmedia kuma cewa ta yi firaministan kasar jamhuriyar kamaru musa joseph diangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru domin yin bayani kan kasafin kudin shekarar 2021 zuwa 2022 haka zalika jaridar kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin moto motoci a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da duk waɗansu kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar intergation an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da ƙasar jamhuriyar kamar za ta yi tsakaninta da ƙasar masar na cin kofin nahiyar afirka zagaye na kusa da na karshe an da kungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamar indomitable lions za ta kara ne da kungiyar kwallon kafa na kasar masar wanda ake kira farawon yanzu dai yan kasar kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai kasar ta yi kokari na ganin cewar ta ɗauki wannan kofin wanda kasashe 24 ne suka fafata a tsakanin su na nahiyar afirka farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan kwallon kafa kafan a nahiyar afirka wanda karo na 33 kenan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba kafin mu kai gashinmu na karshe ga wannan sakon Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya sai gona a zo a kame shi a ce ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbi shi. Ku shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaici. Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya talata. domin tunawa da nasarar da ta samu kan tura nazi a yakin duniya na biyu amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda koma baya a fagen daga a mamayar ukraine da ta yi yau watanni sha hudu da farawa masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke new york a jiya talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla biyar kimanin dala miliyan biyar To madalla masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dusar daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kama ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da muka kama wannan shirin tare sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.